يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu yini ne na alhamis tara ga watan jimadal ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da daya ga watan march shekara ta dubu biyu da sha uku muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tattara mu a nan domin taya ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta namu na darul hadisi salafiya murna na samun ƙaruwan aure da ta yi wato zainab isa abdullahi da kuma angonta ahmad abdallah allah madaukin sarki ya hada tsakaninsu cikin alkhairi ya zaunar da su lafiya ya inganta ƙauna a tsakankaninsu iyayensu da suka yi tarbiyyansu tun daga haihuwa har girmansu har zuwa su tozali da wannan yini da za su yi aure muna masu addu'a da cewa allah maɗaukin sarki ya masu sakayya da gidan aljanna irin alkhairan da allah ya tanada zai ma iyaye waɗanda suka yi tarbiyyar 'ya'yansu irin wannan yanayin allah kai ma iyayen zainab da wannan bawan allah irin wannan alkhairi da ka tattala aure kamar yadda muka sani ibada ce ko ce mu'amala ce wacce addini take da ta cewa ɗari bisa ɗari a kai shi yasa mata ku ji tsoron allah wajen kyautata wannan zamantakewa da shari'ar musulunci ta tsara yadda za a gudanar da ita kamar yadda a kusa da nesa malamai suke ta bayanai cewa ita ya mace kusan gaba ɗayan rayuwanta yana ƙarewa ne a ma'aikatan aure ko dai ita ke yi ko ita ke taya murnan yin auren ko ita ke kaza rayuwar mace gaba ɗaya a gidan aure yake ƙarewa shi yasa ku ji tsoron Allah ku yi auren nan kuma ku gudanar da rayuwar auren a bisa hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in kun yi wannan sai ku rabauta da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tattalal ma ma'aurata Allah madaukin sarki ya sa mu mu da ku baki da Ya'yanku ku rika kokarin nuna musu ladabi da biyayya shine zamantakewa a duk lokacin da miji zai ga matar shi tana da ladabi tana da biyayya da sanin ya kamata to zai zame mata bawa zai zame mata mai ladabi da biyayya da yi mata duk abin da ranta yake so amma in ta zama yar tawaye yar taratsi mai raina miji da yin abin da ta ga dama Allah mijinta zai zame mata wani murɗaɗɗen dutse mai murɗaɗɗen hali wanda ba za ta ji daɗin zamantakewan aure ba baki ɗaya hatta koma tana zargin wai dama haka auren yake ba haka aure yake ba ɗabi'anki ne ya zama mara kyau ba ki da ladabi ba ki da tarbiyya ba ki san ya kamata ba shi sa su kuma maza su ji tsoron Allah mata amana ne amana ne da Allah madaukin sarki ya danka kula da wannan amana a hannunka wanda in kai sakaci ka zalunce ta ka cutar da ita ka yi mata abin da ranka ke so saɓanin abin da shari'ar musulunci ta tsara a mata allah madaukakin sarki zai daukan mata fansa a nan kusa ko a nesa yasa ma za a ji tsoron allah nabi ya ce wasu bin nisa'i khaira ku yi zamantakewa kuna masu kyautata wa matanku allah madaukakin sarki ya sa maza su ɗabi'antu da wannan ɗabi'a da annabi ya gina sa kai mu ta yau za yi magana dangane da abin da ya shafi a dabul masjid ladubban masallaci wanda aksarin wajen mu da tattaunawa akan abin da ya shafi rayuwa da addini to a masallaci ne to ku wannan masallaci waje ne wanda ya kamata musulmi ya san cewa ba wai haka kawai yake kara zuba ba hatta kasuwa da annabi ya ce ita ce ma'awar shayatin dandali ne da shaɗin yake baje kolin shi to akwai ladubban da ake son musulmi ya kula wajen shiga kasuwa haka ban ɗaki da ɗan ada yake zuwa biya bukatan shi wanda yake sansani ne na shaidanu to an tsara cewa ga irin yadda ya kamata mutum ya kula da wasu ladubba yayin shiga ko fita ko wani abin da zai kai mutum cikin banɗaki to ina ga masallaci wanda ya zama sansani ne na mala'iku daba ce da allah maɗaukakin sarki yake baje kolar rahama da gafara to wannan nan nemin babu aula ya zama cewa akwai abin da aka tsara na ladubba da ya kamata mutum ya kula da su da farko ya kamata mu san in an ce masallaci mai ake nufi da masallaci malamai suka ce kullu ma u'idda liyu'addi fihil muslimuna salawatul khams jama'atan masallaci a takaice waje ne da musulmi suka tattala na musamman domin su rika gudanar da salloli guda biyar a cikin jam'i waƙad yutlaqu ala ma huwa a ammu min haza akan yi amfani da kalmar masallaci da wata manufan da ta ɗaran wannan domin in muka fahimci masallaci sai wajen da ake yin salloli guda biyar kenan masallacin cikin kasuwa da ake yin salloli biyu ko ce salloli uku a wani lokaci su zama salloli hudu to kenan wannan ba zai ansa sunan masallaci ba zai ansa sannan har ila yau zai iya ansa sunan masallaci abinda malamai suke cewa fayyadkhulu fihi ma yattakhizuhu al-insan shine wajen da mutum yake warewa fi baitihi a cikin gidan shi li yusallin nafila saboda ya rika gudanar da sallan nafila a wannan waje aw yusalli fihi al ko kuma ya rika yin sallan shi ta farilla عند وجود مانع شرعي يمنعه من أدائها جماعة في المسجد idan wani lalura ya samu mutum da ba zai iya zuwa ya yi wannan sallah cikin jama'a ba sakamakon hanzari da shari'a ka iya baiwa mutum mace manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana cewa ta yi sallah a gidanta a gidan ma a cikin ɗakinta a cikin ɗakin ma a ƙuryar ɗakin to ya fiye mata da ta wanko ƙafa ta zo masallacin annabi ta yi sallah shi ko sallah a masallacin annabi shi da kan shi ne zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayani da cewa yin nafila raka'a biyu a cikin masallacin shi ya ɗaran mai yin sallah nafila raka'a dubu a wani masallaci da ba shi ba to mace ta zauna a ƙuryan ɗakinta ta yi sallah ta keɓanci wannan wajen gefen gadonta ne ko gefen kabet ɗinta ne ko adudinta ne in take zuba kayanta ne ta keɓance wani waje da za ta sa 'yar tsallayarta domin yin sallah a wajen wannan shine masallacinta to ya fi ta zo masallacin manzan Allah ta yi sallah irin wannan wajen kinan wannan wajen da kika keɓe ya zama nan ne wajen yin sallanki to sunan wannan waje shi ma masallaci kenan irin ladabin da ya kamata ki kula da shi a cikin masallaci na jama'a irin wannan to irin wannan ladabi ne ake son ki kula da shi a wannan masallaci naki da yake cikin ɗakinki idan ya zama lalura ya hana mijinki fitowa masallaci na jama'a sakamakon rashin lafiya ko tsoron wani abu zai iya samun shi in ya fito ya taho masallacin to sai tattali wannan waje a wajen da zai rika yin sallah kamar yadda aka yi ta faruwa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani bawan Allah makaho ne ya zai ya sami annabi ya faɗa mashi hanzarin shi ya ce ko zai yi wa annabi ya samu lokaci ya kawo mai ziyara gidan shi domin ya mai sallah keɓantaccen wajen da zai rike a matsayin masallaci ya rika sallah a wajen annabi ya ansa ya je mai sallah a wajen kuma wannan mutumi ya riki wannan waje a matsayin masallaci to kun kenan za a iya kiran wajen da yake musalla ne inda manoma suka keɓe in sun je gona suke sallah a ce wannan waje ya zama masallaci shi wannan waje an gina shi ko ba a gina shi ba sannan wajen da ake tattalar matafiya a kan hanya idan sallah ta riske su a wajen su yi sallah ta wannan waje shi ma ana iya kiran shi da cewa masallaci ne inda kika ware a ɗakinki kina yin sallah a wannan waje shi ma wannan waje ana kiran shi da cewa masallaci ne to wasu hukunce-hukunce wanda wannan masallaci wanda yake na jama'a ne wanda yake yin salloli guda biyar a ciki wanda yake da waɗannan ladubba da dokoki da ƙa'idoji wanda masallacinki na ɗakinki bai da waɗannan abubuwa, za mu zo za mu ji falalan masallaci falalan gina masallaci falalan zuwa masallaci falalan zama a masallaci da falololi masu tarin yawa wanda masallaci yake banta da su wanda wannan dan musalla naki na ɗakin ki wanda bai da irin wannan darajar shi kuma amma za a iya kiran shi da cewa masallaci e masallacin ki ne dan ƙwarya-ƙwaryan wajen sallah ne wanda kika tattala domin gabatar da sallanki sai dai waiwaye adon tafiya a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama matan musulmi suna zuwa masallacin annabi su sallah kuma ma har wasu dokoki annabi ya sa ga duk wacce za ta zo masallacin wanda za mu zo za mu ji wasansa a nan amma daga ciki annabi ya hana maza idan an kare sallah su saurin juyawa musamman liman a lokacin da yake kare sallah ana son ya juyo ya fuskanci mamun shi to ba a son limamin da masallacin shi mata suke zuwa maza na gaba mata na baya ana kare sallah ya juyo da wuri zai jira a yadda ya sallame sallah har mata da ke baya su ɗan kikkinsa sannan su ya juyo kuma an hana a wancan lokaci a irin masallacin da mata suke zuwa suke haɗa da maza ba yanzu da ake masallaci a gefen na maza a keɓance matan a gefe guda ba an hana su mata su rika saurin ɗagowa a lokacin da maza ba su riga sun ɗago ba don a wancan lokaci tufafin da su maza suke da shi tufafi ne wanda ba wadatacce ba ne ana da buƙatuwar shi kada wata ta ɗago ta ga tsarecin wani sai aka tsara yadda abubuwan zai kasance kuma alhamdulillah mata a wancan lokaci suna da biyayya ga duk dokan da Allah da manzan shi suka kawo suna kiyaye waɗannan ƙa'idoji ɗari bisa ɗari mata suna zuwa dukkanin salloli sallan asuba sallan isha'i ne sallan magariba ne da sauran salloli da ake a yi ne har ma sayyida aisha ta ce sukan kare sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai mata sai su juya an kare sallah za su koma gidajensu suna masu lulluɓa da mayafansu ba ka iya gane wance wance ce ko wance tahowa take ko tafiya take yi saboda duku-duku saboda duhu saboda akwai aminci saboda akwai zaman lafiya saboda akwai yarda da juna wannan ya sa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fitar da wata doka <clears throat> ya ce latam na'o ma allahi masajidallah allah kakko hana mata bayan allah zuwa masallaci in ta ce za ta annabi ce karka halata ta sayyidina umar dan khattab yana da mace mai suna atika wacce in ya kintsa zai shigo masallaci ita ma sai ta ɗauko nata ya yafa za ta taho masallaci sai waiga ya ce ke sai ina domin sayyidina umar cikin abin da ake ba da labari ana cewa mutum ne wanda yake da kishi matuka ta ce masallaci zane sai ce kin san kuma dai umar baya son fitan ki zuwa masallaci ko sai da ce to muna jiran doka ne daga umar ya ce an hana mu sai mu sai umar ya ce mata ke kin san umar ba zai hana ba sai da ce ko me zai hana umar ya hana sai umar ya ce aike kin san annabi ya ce la tamna'u ima allahi allah kar a hana mata bayan allah zuwa masallaci to sai umar sai matan sai da ce to sai a bani hanya in wuce cin da mai gidan namu mu duka ya ce kar a hana kuma kai ba za ka hana ba to ko ni ina sha'awar in je masallaci domin in yi sallah to akwai abubuwan da ake da bukata ga maza da kuma mata liman da ladan da mamu da sauran masu hidima a masallaci kowa ya kula na ladubba domin sauke haƙƙin da allah maɗaukin sarki ya ɗora ma bayi dangane da masallaci masallaci ba kaman ɗakinki ba ne masallaci ba kaman aji ba ne masallaci ba hall ba ne da ake taruwa a taru a biki a shagali a watsi masallaci waje ne na ibada ɗaki ne daga cikin ɗakunan allah wanda ake neman yardan allah madaukakin sarki a cikinsu to duk musulmi ya kamata ya san wannan kuma ya sanar da duk wanda a da a a shi ya tabbata a hannun shi cewa gafa dokoki da ka'idoji da haƙoƙin masallaci wanda ya kamata kowane musulmi ya ƙoƙarin tsarewa ya ƙoƙarin kiyayewa domin ya tabbata mabi wanda yake bin dokokin Allah shine sai mala yake cewa duk wajen da mutum ya tattala a cikin gidan shi yana yin sallah a wani wannan waje domin dalili daga cikin dalilai na shari'a da ka iya hana shi zuwa masallaci cikin jama'a to wannan waje ana ce mashi masallaci masallacin jama'a shine allabi yuqimun nasu fihil jama'a shine wajen da mutane suke zuwa su tattaru su sallan jami'i kamar wannan masallaci da mutanen unguwan suna tattaruwa domin tsaye da sallan jam'i salloli guda biyar a yini. ومن ذلك ما رواه البخاري abin da ke ƙara tabbatar da waɗannan bayanan da muka yi hadisin da al bukhari ya ruwaito wa ghairuhu an jabirin ƙara da wani shi daga jabir ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce uqitu hamsan Allah madaukin sarki ya bani wasu abubuwa guda biyar an girmama ni da wasu darajoji guda biyar an martaba ni da wasu martabobi guda biyar wasu dokoki sauƙaƙa guda biyar da allah maɗaukin sarki ya ban wanda lam yi hunna ahadun ƙabli wanda cikin annabawa da manzanni allah maɗaukin sarki bai yi baiwan waɗannan baiwa ga kowa daga cikinsu ba sai ni in ji manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya ce nusurtu bin ru'ubi an taimake ni da razanar da abokan gaba in annabi ya nufin zai kai makafiran ƙasa ko gari ko yanki ko nahiya kaza farmakin yaƙi to allah maɗaukin sarki na jefa tsoro a zukatan waɗannan kafirai tun kafin annabi ya kai gare su masirata shahari na tsawon wata guda in annabi ce nan da kwana talatin za mu darar mikiya to tun daga yau za su tsorata za su firgita zuciyarsu za ta rika bugawa ko dai nan da nan su aiko da neman sulhu cewa sun yadda ƙasa ta zanta musulmi za su rika biyan jiziya ba za su iya ba ko kuma su gudu su bar wajen baki ɗaya ko kuma su karfin hali su zauna har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya cin musu yi sulhun a can ko kuma su ci duka a ribace abubuwan da suka mallaka da su da kowa nasu Allah madaukin sarki ya girmama annabi da wannan shine mawakin annabi yake cewa fadan badar da uhudu tare da kai ne yanzu mana da aka je badar da aka je uhud annabi bai naɗa kowa ba shi da kanshi ya jagoranci waɗannan yaƙoƙin ba kallo shi kai ba shi ka haɗa in ya zo duk yaƙin da manzan allah ya je ba zama yake akan cikin tenti yana ganin ya a'a shi yake shiga da makami ake doke keniya da bagayya da shi sai ce kafin gudu suka yi tun bai kawo ba ma'ana kafiri in ya ji manzan Allah zai mai darar mikiya a garinsu to wannan baiwar da Allah maɗaukin sarki ya annabi na razana su to za su gudu kafin manzan Allah ya kai zuwa gare su wannan baiwa ce da Allah maɗaukin sarki ya maannabi wanda bai ma wani daga cikin annabawa da manzanni ba baki ɗaya wa ju'ilal liyal ardu masjidan wa tahuran nabi ya ce sannan kuma allah maɗaukin sarki ya sanya min ƙasa baki ɗaya da zama masallaci ne sannan waje ne mai tsarki waɗannan abubuwa guda biyu da aka dunkule wa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su abubuwa ne wanda al'ummomin da suka zo kafin mu ba su rabauta da su ba domin al'ummomin da suka zo kafin mu ba sa yin ibadansa a ko'ina sai a masallaci to shi ko musulmi ba sai lalle inda aka gina aka ce masallaci ba ne kaɗai zai iya gudanar da ibadan shi zai iya yin ibada a duk inda sallah ta riske shi sannan su ba sa iya yin tsarki da komi sai da ruwa to mu kuma idan lalura ya samu mutum zai iya amfani da wani abu a madadin ruwan kamar temama shi sa annabi ya ce fa ayyuma rajulin duk mutumin da min ummati daga cikin al'ummata a darakar hussala sallah ta riske shi to falli salli inda sallan ta riske shi ya salla a nan wajen to wannan masallaci ne wannan shi ne mahallin shahid mun gano wannan da kyau ku al'ummomin da suka zo kafin mu ba su a cin ganima idan suka je jihadi suka samu dukiyan abokan gaba to sai a tara ta waje ɗaya sai a barbada mata kalanzir ko wani sinadari sai a ƙyatta mata wuta a ƙona ta idan wuta ya kama wannan dukiyan ta ƙone to wannan shi ke nuna cewa allah madaukin sarki ya karɓi wannan ibada na jihadi da suka yi wata rana annabi ya ba da labarin wani annabi daga cikin annabawa wanda suka je jihadi aka tara dukiya aka sa wuta sai wuta bata ci ba to sai yake cewa fikum gunul a cikin sojojin na ko wanda ya saci dukiyan ganima ya sa a zuwa sake mu baya a baki ɗaya sai aka gano a wata kabila wasu mutum biyu daga ciki sun saci wani ɗan mulmulan zinari ana ɗaukowa ana jefawa ana kunna wuta wuta ta kama gaba ɗaya wannan dukiya ta ƙone amma muku al'umman annabi da allah maɗaukin sarki ya kalli zuciyarmu cewa za mu aiki don allah za mu aiki ba don neman abin duniya ba to sai aka halattar mana da cin ganima amma al'ummomin da suka gabata dalilai da yawa ya sa allah maɗaukin sarki bai halattar masu cin wannan ganima ba kun fahimci wannan da kyau ko wannan alkhairi ne daga cikin alkhairan da Allah madaukin sarki ma wannan farar al'umma a ƙarƙashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malin ya ci gaba da cewa wa in kana musammal masjid sara a min sa'ir al idan aka ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan Allah ya sanya man ƙasa ko ina masallaci ne to fa ku sani wajen da aka keɓance aka ce wa masallaci to fa shi yana da wasu hukunce hukunce saɓanin sauran wajeje masu tsarki da a iya kiransu da sunan masallaci yanzu cin ƙetare a iya ce mashi masallaci ga duk wanda sallah ta kama shi a nan zai to amma nan inda aka kewaye ya ansa sunan masallaci na jama'a to fa yana da wata keɓantacciyar daraja da wasu ka'idoji da wasu hukunce-hukunce da wasu dokoki da ladubba wanda wancan wajen kuma bai da su kun fahimci wannan da kyau ko malam sai ce wal masjidu fil islam masallaci a cikin duniyar musulunci وكما كان في أحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكما ينديك أزامنا النبي ليس مكان إقامة الصلاة فحسب yace ba waje ne kawai da za a zo a yi sallah a watsi a tafi kaɗai ba ku gano wannan da kyau ku idan aka ce masallaci masallaci ba waje ne na yin sallan azahar la'asar magariba isha'i asuba kawai a watsi kowa ya kama gaban shi ba بل كان منطلق an كثيرة wajine waje ne na nishadi waje ne na gudanar da al'amura na musulmi mai yawan gaske fakanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ka'udu fihi lishtima'at annabi ya kasance yana shirya tarurruka a cikin masallaci taron ƙara ma juna ilimi taro ne na mutanen unguwa ne za a zo za a yi walima ne a zauna a ci abinci a ciki a ɗalibai ne za a zo a yi masu wani al'amari kamar a ce za a yi wani quiz ko za a yi musabaka ko za a yi wani al'amari duk masallaci waje ne da ake waɗannan abubuwa. ina fatan mun gano wannan da kyau masallaci yana iya ɗaukan ya zama tanzim mulka'ida inda za a zauna ana training kun fahimci wannan da kyau ko a ce za a zo ana koya ma yara gudu ana koya masu fada ana koya masu kokowa ana koya masu wani abu dai da ya shafi da fada kun gano wannan to duk ana yi a masallaci yan takwando in sun zo sun ce a ba su waje a masallaci nan za su yi sai a ce gashi yan kareti in sun zo sai a ce masu gashi ina fatan mun gano wannan da kyau waje masallaci waje ne da musulmi suke yin abubuwa masu yawa a ciki to shine sai malai yake cewa wa yastaqbilu fihi al kuma waje ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ganawa da baki idan aka yi manyan baki sai a zo a share waje a zauna a masallaci a tattauna a ci abinci har ma <clears throat> a sa musu inda za su kwana ya zama a matsayin masauki a wajensu ina ba mun gano wannan da kyau a zamanin annabi masallaci na zama wani ɗan ƙaramin clinic kun bayanta? clinic ne sa'ad ɗan mu'az a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yi jinya hayyara su a clinic na wata baiwar Allah da ake ce mata ummu rufaida ko kuma rufaida kenan masallaci ya wuce diyan da ake zaton shi sannan wa yuqimu fihi hilaqu zikir masallaci waje ne wanda ake zaman zikiri kawai mutumin da ya ga zai samu lokacin da zai zo ya zauna ya ambaci Allah a masallaci to kawai sai ya zo ba lokacin sallah bai zauna ya ambaci Allah ya azkar ya duk wani abin da ake yi da sunan masallaci a cikin masallacin ba tare da wani tsangwamawa ba wal ilimi. sannan masallaci daba ne da ake zama ake baje kolin ilimi karantar da ɗalibai maza karantar da ɗalibai mata karantar da manya karantar da yara karantar da kowa wal ilam sannan masallaci waje ne da ake sanarwa musulmi suna da bukatan za su yi wani taro to sai a amfani da midiya na masallaci wajen sanar da su ɗaura aure ne shin aikin gayya ne shin wani al'amari ne wanda ya shafi hukuma za ta kawo da ce a sanar da al'umma ko ko al'umma suna son sanar da hukuma to duk za su yi amfani da wannan midiya na masallaci wajen isar da waɗannan saƙonni wal sannan masallaci sansani ne na da'awa da tura kuma masu da'awa su je inda za su isar da wannan sako na da'awa da kuma tura sojoji inda za su kai ya hari mana yana zama ofisoshi na manya-manyan kwamandoji waɗanda suke tura sojoji zuwa jihadi wayi mu fihi kulli amrin zibalin sannan a masallaci ana zaman zartar da duk wani abu mai daraja duk wani abu mai mutunci fisilmi na zaman lafiya wal harbi na koyaki wa awwalu amalin zibalin bada'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina qadima madinati muhajiran abu mafi daraja da ɗaukaka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara gudanar da shi a lokacin da ya isa madina a matsayin mai hijira kanan nabi sallallahu fi ya ce an shari'a fi bina masjid zan Allah gina masallaci ya fara yana isowa madina abun farko da ya fara asa tubalin shi shine gina masallaci shi yasa masallaci a yankin unguwa su ake gina kwaya daya inda dukkanin al'umma nan za su taru sai in bukata ne na al'umma bukatan ta kai bukatan da shari'a ta iya kallon wannan bukatan ta nemi ƙari amma ba bukatan nima ina son masallaci wane ma na son yi masallaci su wane ma suna son su yi masallaci a zo a yi masallacin da zai zama sansanin raba kan al'umman musulmi waɗannan ƙananan masallatai da ake ta buɗe su a waje-waje iri-iri ba masallatan alkhairi ba ne kwata-kwata bai halatta musulmi ya je ko ɗaya daga ciki ibada ba ba don komi ba sai don zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya saukar ma annabi da sako ya hana ibada irin waɗannan masallatan ku kalli yadda a yau musulmi ba masallatai suke bukata ba musulmi suna da abubuwan da suke bukata masu yawa ɗoriya akan masallaci to amma duk wanda ya samu yan kuɗi shi dai masallaci shi dai masallaci sai a waye gari ga kwankwason masallaci ga kwankwaso sai a ce masallaci da haka sai a raba kan al'umman annabi waɗannan suware suna sallah 'yan tsukul a nan waɗancan 'yan kut a nan waɗannan 'yan kaza wannan musulunci ya hana in kun karanta sautu tauba a ayin da allah madaukin sarki ke ce alladina ta masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadin liman haraba Allah wa rasula har zuwa ƙarshe za ga yadda Allah madaukin sarki ya hana irin waɗannan gine-ginen masallatai marasa fa'ida na tsani wannan magana ne domin za mu zo mu ji falalan gina masallaci kowa in ya samu yan kuɗi sai ce shi ma masallaci zai je zai sai yi masallaci a inda ba a bukata kila wannan unguwan babban abin da suke bukata makaranta ce ko da aji kwaya zai gina masu to ya fiye gina musu inda zai raba kansu kun gano wannan da kyau ku kila ba makaranta suke bukata ba ɗakin shan magani suke bukata kila suna bukatan ɗakin ansan haihuwa ne inda mata za su rika zuwa suna haihuwa a wajen a samu musu 'yan likitoci da ma'aikatan jinya da za su rika kulawa da su to sai musulmi duk sai su ƙi wannan ilin musulmi a unguwan duk ba wannan suke bukata ba so suke a samu musu wajen sana'a da 'ya'yan zaje suna koyan ɗinki da saƙa da jima da sassaƙa da sauran sana'o'i da aka ƙirƙiro na yanzu na zamani inda musulmi zaje su koyi sana'o'i kila wannan suke bukata kila musulmin wannan wajen duk ba wannan suke bukata ba suna bukata a fitar masu da kwalbati ne magudanar ruwansu na gaban gida da na bayan gida ta toshe in damina ta zo ambaliya ke zuwa yana rusa musu gine-gine wannan kudin da za ka yi amfani da su wajen gina masallacin raba kan musulmi yi amfani da su wajen waɗannan ayyuka da musulmi suke bukata ladanka ba zai gaza da ladan wanda ya gina masallaci ba shi sa duk abin da mutum zai siya ji ya ne mai hukuncin allah ya ce a yi mun gano wannan da kyau ko ya halar ya ce wala hillal hu an ya fa'ala fi'lan bai halatta ga kowa ya aiki ko ya aikin yake hatta ya alama hukumar laifi har sai ya san hukuncin Allah akan wannan sai ce wa al ulama yaje tambayi malamai amma wasu irin malamai sai ce wa yaktadi bil muttabi'ina lis sunna yaje koyi da waɗanda su sunna ne a gaban su ne alladhina yadulluna ala ta'atillah wanda su kullun yanda za a ba Allah suke nuna bayan da za a bi su ba mun gano wannan da kyau ko duk malamin da yake hankoran ya za a bi shi ba malamin Allah bane ko ba inda za shi shi yasa ga sunan malaman sun cika kasa sun cika garuruwa sun cika ko'ina amma Allah madaukin sarki ya cira albarkan abu saboda ba suna ma Allah aiki ba ne suna ma kansu aiki ne ko mun fahimci wannan da kyau ko kowane malami so yake shi ma a yi mai masallacin shi bal yuridu kullum ri'in minhum an yi uta sofan manashara wana da masallaci guje ku haɗu gaba ɗaya ku rika sallah kai kuma sai a maka tsangaya na ilimi wane kuma a kwashi kudin a kai shi ya je kano ko ya je nijar ga jami'a can ko a kai shi ghana ga jami'o'i can ko a kai saudiya saudiya ko kuwait ko kaza ya je ya karatun addini ya dawo ya ya karantar da al'umma ya fi a kwashe wannan kudin a je a yi wani abin shirme wanda layis mini wa layi guni mina dalali a waye gari ana tunanin an burge Allah ashe kuma fusa ta Allah akai bayan su waye gari su fada cikin alladhi ya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna ganin wai su sun kyautata aiki ne nan ko sun fusata mai duka ne yasa jama'ar annabi kowa ya natsi ya san me zai yau in kina da kuɗi sai kika auna ki ga duk waɗannan bukatun musulmi an gama cika masu su suna da masallaci suna da makaranta suna da asibiti suna da wajen sana'a suna da kaza suna da komi kuma ga kuɗi kina son ki aikin alheri sai ki zo ki samu fili sai ki gina ban ɗaki da matafi da mutumin da bukata ta tare shi akan hanya sai biya bukatan shi anan shi ma wani aiki ne na lada wanda a yanzu mutane sun daina yi in wannan bai samu ba sai ki samu ki sai ki gina gida ɗakuna ciki da waje wannan yana daga cikin mani'atul ans da annabi ya ce sakamakon mai yi aljanna ne sai ki bar gidan ya zama baitul waƙafi gidan waƙafi ne duk wanda ya zo ya samu ya zauna a gidan sai a zaunar da shi a ce ya zauna lillahi da shi da iyalan shi saboda Allah ne duk wanda ya samu ya nashi in ya tashi kuma sai a ɗauka sai a ba wani shi ma sai ya zauna lillahi wanda zai zo a matsayin shi ɗan rani ne ko baƙo ne ko kaza shi kenan ga ɗakuna an ware waɗannan sai a zo sai a zaunar da su a waɗannan ɗakuna za a zauna ne lillahi ba kudin haya ba komi in suna da bukatan wuta da ruwa da sauran kayan bukatu su yi makansu waɗannan abubuwan gaba ɗaya yanzu an daina yinsu kuma suna daga abin da allah madaukakin sarki yake tukwicin aljanna ga duk wanda ya yi su a da a ƙasar hausa na san in kin ga an yi ɗakin ƙofar gida ko ɗakin zaure aksari ana yi ne saboda baƙi da manyan 'ya'yan mai gida in sun girma idan ya zama kayi bako sai ya zama gidanka ba ka da wannan ɗakin sai ka rungumi bakonka sai ka je gidan makocinka sai ka ce ga bako na yi za a ba shi abin shimfiɗa za a ba shi abinci za a yi mai komi ya zauna kuma ba cikin gidanka zai rika shiga wanka da sauransu ba a cikin layin makoci ya yi rabban ɗaki na baki irin waɗannan da masu wucewa kawai can zai rika zuwa yana bukatun shi ne da kullum kuma yana wanka kina dawo hankali kwanci to duk wannan harka na rufin asiri jama'a yanzu an daina yanzu gaba ɗaya an mai da harkan ta zama jari hujja in ka gina to duk wanda zai shiga fasa ya ba da wani abu ba laifi ba ne amma abin da nake cewa don menene ba za mu ware irin waɗannan abubuwan da muke cewa za mu na ayyukan alkhairai yi wannan don neman yardan Allah ba kun fahimci wannan da kyau ku ana samun yardan Allah a cikin waɗannan abubuwa da yawan gaske amma fa ga wanda Allah ya nufa zai girmama shi ya samu ne kaɗai zai iya yi gaba ɗayan mutane yanzu an tare ma abu ɗaya da aka tare ma abu ɗayan gashi kuma har yau bai ba da fa'idan da ake so ba gaba ɗaya har yau har yanzu a wannan yankin namu ku kalli inda titin nan ya ratsa mu ba mu da wani asibiti kwaya ɗaya da muka yi na community na al'umma ne ko a ce wannan na musulunci ne wanda aka gina ake gudanar da shi a bisa tsarin da al'umman wajen suke so ko a bisa tsarin musulunci babu kina yi shan kwana masallaci kina miƙe tsawon titi masallaci kina gangarawa masallaci kina hawa tudu masallaci kuma gaba ɗaya ba su iya ma musulmi abin da ake so a yi ba wani sai ya canza sai dogon falo sai ya ɗakuna ƙwaya biyu ɗaya ofis ne ɗaya wajen allura ne nan kuma wajen kwantar da marasa lafiya ne gado ƙwaya uku ƙwaya biyar ya isa wannan zai ba da fa'ida ba ƙaramin fa'ida abin da ya kamata musulmi su tattaru yin su rika junansu kenan amma billahi azim ba wannan ake yi ba Allah madaukin sarki ya kiyaye wa kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iza kadimamin min safarin annabi ya kasance in ya dawo daga tafiya bada bil masjid yana farawa da masallaci ne kama wara da fi sahih kamar yadda ya zo cikin bukhari mun gane annabi in yi tafiya ya dawo to masallaci yake shiga ya nafila a biyu kasancewan shi shugaban al'umma ne ya yi tafiya ya yi kwanaki baya nan to biya shiga gida kai tsaye sai ya zauna a masallaci masu koke-koke masu bukatu masu kaza sai kowa ya gabatar to sannan sai manzan Allah sai ya tashi sai ya shiga gidan shi ashe masallaci waje ne mai matukan muhimmanci Allah maraukin sarki ya samu dace fal khulasa a takaice dai al masjidu ahammu wasila kun ga masallaci waje ne mafi muhimmanci da yake sada al'umma kun ga wannan yanzu masallaci ne za a gane wani bai da lafiya wani kwana biyu ba a gan shi ba ya kamata a binciki mai dalili a nan ne za a haɗa a rika gaisawa ana zumunci ana gane wana na nan ko wana benin haka ne ko ba haka ba ne yanzu nan da muke taruwa a mako sau biyu aƙalla ba a kasara ba duk wacce bata zo ba za a gane ba ta zo ba me dalilin ba ta zo ba kun fahimci wannan da kyau ko to masallaci waje ne da yake sada zumuncin al'umma kuma al'umma suke haɗuwa domin sanin junansu tausaya ma juna da kuma ƙaunan junansu wa aslamu makanin kuma waje ne na aminci wa afdal buka'atun yuntaliku min hal ulama kuma shine mafificin waje wanda malamai ke zage kwanduwansu wa tullabil ilimi da kuma ɗaliban ilimi da taujihin nas saboda shiryar da al'umma zuwa ga abin da yake shine mafi zama daidai wa ta'alimihim da karantar da mutane wa tafqihihim da kuma fahimtar da su rayuwa da kuma addini wa hallin mushkilatihim da kokarin warware matsaloli da abubuwan da kan kai su komo waɗanda ka iya damun musulmi wale za kana masjid malai ce da wannan ne masallaci ya kasance mun a ahada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga zamanin annabi wal mufaddala da kuma waɗannan karnoni da annabi ya faɗi falalarsu huwal makanar ladhi daro anhu kulli amrin zibalin a nan ne ake gudanar da duk al'amari mai daraja duk al'amari mai ɗaukaka duk al'amari wanda yake hummul musulmi yake mafi mahimmanci ga musulmi fi dinihim wa duniyahum addininsu ne ko ko al'amarin duniyansu ne hatta harkan siyasa a masallaci ake zama ake tsara ta mun gano wannan amma abin da kai ce a yau idan da malamai za su taru su ce za su gudanar da tsarin yadda za su fitar da ɗan takara ko kuma za su yi taro da 'yan takara ko za su gudanar da yadda al'amari zai kasance sai a ce masallacin ne za a zo ana harkan siyasa harkan duniya in ba ku yake kun kula da harkan siyasa ba so kafiran sa kula da harkan siyasa jiki kuma magayi gare ku ina fatan mun gane wannan da kyau so suna zuwa ko ina si al'amuran abin da ya shafi rayuwansu na addini da komi a coci cocinsu amma ko kuma kuna farawa sai wani wanda bai san bihin ba a cikin al'amuran addini sai zumbar sai ce dan menene ake yin kaza da wannan ba daidai ba ne duk wani al'amari na musulmi a masallaci suke kitsa shi kun gano wannan da kyau ko nan ake tsarawa a fitar da yin da ya kamata a yi amma matsalan da ya faru yanzu cikin musulmi musamman a arewa kowa shugaba ne kowa shugaba ne kowa jagora ne kowa malami ne kowa mai fada a jini in ba mu daina wannan girman kan da jiji da kai ba ba inda za mu sai Allah ya rusa al'amarinmu kuma ya ishe ku ku yadda da abin da na fada idan kina sauraron shirin zaɓe sanka gaishe-gaishen da ake yi duk wanda za a faɗi sai a ce wane wane shugaban yan kayan miya shi a masu sai da yan kayan miya menene shugaba ne wani shugaban masu zaɓi sanka da taimakon juna wani shugaban masu kaza kowa menene shi ra'is ne kowa shi shugabanci yake so kawai in bai samu jagoranci ya zama daga kan shi kallo ya ƙare ba to ba za a zauna lafiya ba to wannan abin shi ya haifar mana da bala'in da muke ciki a arewacin ƙasar nan wanda ba wani wanda ya isa waya gaya ma na ƙasa magana ya ji to ku cin da ba za mu canza wannan ba ku to za a waye gari al'umma ta rushe Shi ne a hadithi annabi ya ce an tali da amata rabbata ne baiwa za ta haifi uwar gijiyarta za ki wahala an je an yi faɗa tashi an auro ki ki zo ki ciki ki wahalan kirikiri da ciki ki zo ki haihu ba ki nan ba ki nan kina wahala da yaro su yaro ya girma ko yarinya ta girma sai da zama ita ce mai fada maki ke ji haka ne ko ba haka bane a waye gari yara ba sa girmama na gaba da su baki ɗaya sun raina iyayensu a gida iyayensu ba su isa su gaya musu ba duk abin da suke so sai abin da ya daɗi a ransu za su yi sannan kuma suke juya akalin iyayen to wannan alamun tashin kiyama ne malamai ba za su iya juya ɗalibai su nuna masu ga yadda ya kamata abu ba ba inda ake irin wannan shirman sai a cikin musulunci ba inda malamai ba su da bakin magana kwata-kwata sai a cikin musulunci in kika samu malaman kiristoci suke da bakin fada aji malaman yahudawa suke da bakin fada aji malamai na masu tsafi yan mishan suke da bakin fada aji a komi menene ya faru da musulmi musulmi suka samu kansa irin wannan bala'in wani irin laifi ne suke ma Allah kun gano wannan da kyau gamu da yawa gamu da kaza gamu da kaza amma yawa ya zama na banza wanda annabi ya ce yushiku an ta da ta alaikumul umam lokaci ya yi kusa da al'ummomin duniya za su ci bayyo su ca a kanku kamata da al'akalata ila kas'atiha kamar yanda mayunwata suke kai farmaki a farantan abinci qalu amin qillatin nahnu mai idhin ya rasulullah suka ce dan mun yi kadan ne a wannan lokaci ya manzo Allah ce ah, bal antum kathirun ku in yawa inji annabi sai dai walakinnakum guthaun ka gutha'is sayli sai dai kawai ku kun zama tattaki ne kun zama karmami ne wanda yake cikin magudanar ruwa in aka sheƙa ruwan sama wannan karmamin ya isa ce ruwa kai ya tafi da shi haka musulmi za su kasance yanzu ga mu da yawan gaske amma yawan namu ya zama yawan tsintsiya babu shara mun gano wannan da kyau yawan namu ya zama yawa mara amfani yanzu a musulunci in abu ya taso ma al'umma ana cewa asalatu jami'a sun san cewa ana gayyansa a masallaci ne masallaci kowa zai shi ko amma babban abin ta kai ce in aka kira mutane suka zo sai ga wasu koma gefe can sun tsibbace wancan sun tsibbace su ba za su zo ba suna hiransa kawai sai an gama taro an gama komi shi ne zo mai aka ce wannan na daga abin da ya haifar wa musulmi da bala'i na biyu jayayya da rashin ganin girman na gaba ƙur'ani ya ce wala ta na za'ufa tafshalu wa ta zabari hukum sai ce wasbiru wannan ya sababa mana bala'in da muke ciki a duniya baki daya kuma ya sababa bala'in da mutane suke ciki a arewacin ƙasar nan ga mu da yawa yawan da muke da shi a ƙasar nan inda za mu haɗu ko arnan arewa su haɗu da arnan kudu dai su jefa musu ƙura'a illa ba abin da za su ci amma yawan ya zama yawan banza a abincin da annabi ya faɗa cikin wancan hadisi ya ce za a sanya mana alwahan aka ce wa malwahan ya ce hubbun duniya wa karahiyatul maut san duniya ni in zama shugaba ni in zama jagora ni ne mai faɗa aji ni dai a bani girma ni ne kaza ni ne kaza wannan shine bala'in farko da ya darkaki al'ummar mu kuma billahi da ummu mu bar shi ba sai mun kadi mun gano wannan na biyu kin mutuwa wani ba zai iya sadaukarwa don 'yan bayan shi so su ji daɗi ba shi dai shi kun fahimci wannan yanzu za a iya zuwa a ce za a tsaye da ɗan takara hatta a jami'o'i da kwalojojin ilimi irin wannan kuje ku bincike da ake yi kafirai sai su tare sai su tsaye da mutum ɗaya su kuma musulmin wajen sun fi kafiran yawa sai su tsaye da mutum hudu ayi ayi ayi ayi wani ya janye ma wani su ce ba za su janye ba a kai goro a kai mari a kada a raya ce sam duk wanda zai magana ba malamin da zai ja masa aya su ji su ma sun iya in aya ne ya haddace shi ma zai ja amma a bisa fassarar wa zai fassara a bisa tarbiyyar wa waye gogar da shi a harkan da'awa da harkan mu'amala da mutane me ya gani me aka ganin mai ne yana daga abin da ke taimakawa mutum gwagwarmayin da'awa shi yasa ba wani annabi daga cikin annabawa wanda bai yi kiwon awaki ba domin wanda ya iya gudanar da dabba zai iya gudanar da mutum kun gano wannan sai a waye gare zuwa su tsaya duk sai a jefa ƙuru'u musulmi sai su kasa su gida hudu kafirai sai su tara su gida ɗaya kenan sai su ci sai kuma kuna cewa kaza kuna cewa kaza kuna cewa kaza yanzu ana na arewacin ƙasar nan za a zo zaɓe 2015 mai yiwa tsare sai tsaye da kafiri ɗaya tal sai a waye gari mu ko musulmi sai matsayi da musulmi biyar kowa ya rantse sai ya zama shugaba kowa ya rantse sai ya zama jagora kowa dai shine mai fada a ji girman kai da ujubu ya hana kowa ya janye cewa na kai yi ni bari in zama mabi kila ba maki in tare mana wannan wajen kuma wancan kafirin sai ya samu magoya baya da yawa cikin musulmi cin da mai yiwa mataimakin shi musulmi ne yana da minista kaza musulmi darakta kaza musulmi mai ba da shawara kaza musulmi zai shiga cikin musulmi faroto mai ƙura'an musulmi su ko kafirai suna haɗuwa a coci a gaya masu aka ce nan za a yi ba wanda zai gaddama nan zai yi amma a masallaci liman na miƙewa ya ce jama'a mi nan saboda martaban addini saboda martaban mu saboda kaza sai a ce kudi aka bashi ya ci guba ne ya ci kudi ne aikin kudi yake musu kaza kaza kaza ko ba za mu ba mu ga inda zamu je zamu tun daga nan sai ga hayaniya tashi a masallaci daga nan sai kananan ustadai da suka taso yanzu yanzu nan kawai sai su isdaral fatwa sai su fitar da fatawa cewa bai halatta a bishi sallah ba daga nan shikenan sai a ji a tsibbace sai a wani masallaci na darar a gefe sai a ce nan musulmi waɗanda suke goyon bayan kaza so za su shikenan karfin musulmi ya watsi kun gano wannan da kyau ba mu da haƙuri ba mu da juriya yanzu halin da musulmi suke ciki ba za mu tausaya mu junanmu ba kun gano wannan wace ce a nan za ta ce tattalinta da take da shi a shekarun baya wannan tattalin yana nan yadda take da shi in ma kina samun kudin in ma kina kaza kina cin kwanciyar hankali akwai matsuwa tare da ke to don menene ba za mu yi abin da ya kamata ba musulmi suna da wajen da suke taruwa ke wayar da kansu da ya wuce masallaci musulmi ne fa za a zo za a yi magana a masallaci a ce kaza a ce kaza a ce kaza sai sheka ya tafi kaduna sai je sai ya kai makafirai yan sanda ko sss ko kaza sai ce an ce kaza sai haɗa kai da shi sai a ce a je a kama wannan malamin a tsari a lokaci ɗaya kafirai a jos a lokaci ɗaya kafirai a neman waje kaza waje kaza sun yi irin wannan tararrukan sun cimma manufofi na addini ko dai ya zama na ci gaba ko ya zama na zaluntar wasunsu kuma sun yi ba su da irin wannan magulmatan ne ba su da jami'an tsaro ne ba su da kaza ba su da kaza ne sun kifa sun rufa ma junansu amma mu ya za a yi wani a ga wallan shi ya za a ci mutuncin wani ya za a zubar da martaban wani ya za a daina ganin mutuncin wani wanda wannan shine mu a gaban mu. jama'a masallaci ne fa ake zama ake tattauna wance ya kamata ya mata kaza wance ya kamata a je a gaishe ta ba ta lafiya wance ya kamata a yi kaza inda haka zai faru a ce bari a je a duba wance ta yahu za a mata barka shekaran jiya da wani shekare wance kuma ba a samu daman zuwa ba sai a ce dama wance ake so su wance da su wance dama ba son su ake yi ba ai ga kaza ya taso mutane su sai su kasa fahimtar situation da condition da aka samu kai kun musulmi ya zama mai ba dan uwan shi uziri a mu gaba ɗaya ba mu da wannan mun ga wannan da kyau ko gaba ɗaya ba mu da wannan mu abin da ke zuciyar mu zargi abin da ke zuciyar mu rashin ba da uziri zagin juna da kokarin ganin aibin juna annabi da yace shi mumini kullum yana neman ma ɗan uwan shi uziri ne uziri uziri yaltamisul ma'adir aka ce kafin ka zargi dan uwanka da wani kuskure ɗaya neman mashi uzuri so dubu mun gano wannan shi sa kuke ganin bayan Allah inda za a yi sallama ba su fito ba su ɗan ƙara lokaci sai daga baya su fito suna zuwa suka samu bakon sai su ce mashi alfu alfu ma'adar mana muna ba da hanzari miliyan guda kan abin da muka yi yar uwa ta yi kaza sai ki ba ta hanzari ta yi kaza ki ba ta hanzari ta yi kaza ki ba ta hanzari ki ma abin kyakkyawan fassara ki ma abin kyakkyawan mafita mai inganci in kika samar da wannan falala alhamd amma sai ce shi almunafiqu shi ko yattabi'ul uyub shi aibi yake bi ina aibi yake ya za a aibata kaza ya za a aibata kaza yasa jama'a musulunci yana da buƙatuwar al'amara gare mu al'amara masu yawan gaske fiye da yadda ma tunaninmu yake shi sa al'amarin ƙasan nan ya wuce yadda ku kuke zaton shi kun gano wannan da kyau ko shi sa da musulmi ahlus sunna Allah madaukakin sarki ya tarfa mu garin su nono suka haɗu waje guda to munafikai da kafirai da zindikai da turawan yamma kullum fafutuka suke ya za su wargaza wannan haɗin kan da aka samu wallahi ba dare ba rana ka suke har ma inda ake da haduwan bibiya ake kokari ake sai an wargaza wannan al'amarin su dai musulmi kada su ci gaba musulmi kar su samu ɗaukaka a kan me kun bayyance wannan da kyau ku alheri ne musulmi su haɗu ko sharri ne ba inda ke haɗa mu jama'a sai masallaci sai ba junanmu uzuri sai fatan alkhairi ga juna kasantuwan mu duka ai babu masu ai ko mun gano wannan da kyau ko abin da ya zama wajibi mu yi kenan aikin da masallacin manzon Allah yake ne yasa ya ce wa kana ulama wal walat hum alladhina yatasaddaruna al umma a irin wannan yanayin malamai da shugabanni suke jagorantar al'umma suke gudanar da su min khilalal masjid a cikin masallaci da ake gudanar da al'amura amma yanzu kowa ka gani a masallaci tun daga mamu halla dan halliman kowa jiji da kai yake shi ma nan isasshe ne shi ma fa shugaba ne abin da ake aini ma zan iya wannan abin shi ya rusa al'umma gaba ɗaya suka watsi abin da Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu duk wannan fa musulmi ba ruwansa da shi to matakin gina al'umma shine masallaci Allah madaukin sarki ka kalle mu da idan rahama ka daidaita tsakanin al'umman musulmi ka tabbatar da digadigan al'umma zuwa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi daga karshe muna yin addu'a ga ango ahmad abdullahi da zainab isa allah maɗaukin sarki ya zauna da su lafiya ya sa albarka a cikin auren nasu sauran 'yan mata da zaurawa muna roƙon allah madaukin sarki ya samun musu mazaje masu addini masu ɗabi'a na ƙwarai waɗanda za su riƙe su a bisa karantarwar alkur'ani da sunna matan aure allah ya zaunar da su lafiya ya taimake su wajen inganta tarbiyyar 'ya'yansu da ladabi da biyayya ga mazansu da iyayensu baki ɗaya allah maɗaukin sarki ka zaunar da ƙasar lafiya ka ɗaukaka musulmi da musulmi da musulunci baki ɗaya ka rusa kafirci da kafire baki ɗayansu allah maɗaukin sarki ya samu dace wasu allahumma biyam duka shaɗu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum